a wannan masallaci mai albarka masallacin da aka jingina ga babban sahabi abu ubaidah ibn al-jarrah radiyallahu an wanda ke arkilla sakkwato idan ana biye da karatun a cikin littafin na ibana muna babi na biyu inda malam ka jero muna aqidun ahlus sunna wanda shi ma malam ya koma aqida ahlus sunna bayan mu'tazilanci bayan ash'ariyanci yanzu idan ban manta ba muna gaba ko lamba ta 26 a wannan karatu za mu tashi insha Allah kamun sannan wani ya yi tambaya game da sunan mai karatu ya ce me sunan mai karatu ina jin kila ni ya kamihi na Ibrahim Usman sannan ya ce kuma wani littafi na malam ya karanta wancan satin da ya gabata to ina jin kila satin da ya kamihi satin da aka karanta wani abu mai game da magana kan ru'yatullahi ta'ala ganin Allah madawakin sarki da muka kawo ɗannan hadisai ko ku ayoyi da kuma sahabban da suka ruwaito cewa za a ga Allah madawakin sarki wajen sahabi ta san matalatin da wani abu to inda littafin yaka magana suna littafin hadil arwahi ila biladil afrahi hadi حال الأرواح إلى بلاد الأفراح na shehu malami ibn qayyim jauziya jawziya hadi in za ka rubuta da ha ba da ha ba ba ba hadi ehin mai gargada mai kira mai kutaho kutaho yawwa hadil arwahi mai gargada rayuka rayukan mu'minai a kora su a gargada su a kira su ila biladil afarahi zuwa gidan aljanna wannan sunan littafin kenan kusan in a babin sa babu littafi kamar irin sa wanda ya magana game da sifa aljanna da duk abin da yace aljanna ina jin tambayar da muka samu kenan wadda ta gabata sai wani dan uwa da ya rubuto yanzu ya miko cewa yana bukata a yi masa addu'a yan uwa su taya shi addu'a ubangiji Allah shi bashi abin da yake bidana alkhairi abubuwan da ya ka tsoro ko na musibu Allah kiyashe mu gaba ɗaya malam ya ce wa nu'minu bi azabil qabri wa bil hawdi wa anna al mizan haqqun wa as-sirat haqqun wal ba'th ba'da al wa anna Allah azza wa jalla yuqifu al ibada fil mawqifi ويحاسب المؤمنين ونؤمن زام إيماني بعذاب القبر شوى أكو عذاب القبر وانا قيلة أهل السنة الحمد لله نكسة تقول أنا أشعري أنت فأسامت الله رسوءك وانا قببا matsalar da aka samu da ashariya a wannan gabas dalilan azabar kabari ba azabar kabarin ba mutum na iya yadda da abu amma wajen ba da dalili sai kauce mu hanya a yayin da suka bada dalili ta hankali to suka aqida ahli sunna wal jama'a suna bada dalilin ta hanyar tabbatuwa ce a harshen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Imam al-Bukhari a cikin littafin sa af'alul ibadi khalqu af'alul ibadi ya ambata cewa maganar azabul qabri tana da hadisai mutawatirai ya ce tawatara fi hal ahadithu hadisai sun yi tawaturi ina da sanin kila mun san cewa idan aka ce kadiyya tana da hadisai mutawatirai to kadiyya ta koma da ruriya musunta kai tsaye yana kai ka zuwa ga kafirci ba abuna wanda yake hadithul ahadithul ahad ba na sai ɗaiɗaikun malamai ka gano su kila a ce garibi na ko a ce mashhuri na ko wani mm hadisansa mutawatir irin bukhari yace ahadithu azabil qabr mutawatira ka san ko magana ta tabbata kenan saboda haka akwai hadisai da yawa da kuma ayoyin da karkashin su ana samun zahirin akwai mi akwai azabar kabari wannan dai alhamdulillah a nan garin ko a nan ba mu da matsala game da azabar kabari wa bil haudi mun yi imani da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gabar ita ma nan babu matsala game da ita illa dai saboda yanzu akwai shi'a kuma tawatsu to nan da ake da matsala da su da yan shi'a Bi yan shi'a ba su yarda da haudu ba ko da sun yadda da shi sun ba shi wata ma'ana don mahiyan malaman tafsirin sunna suna cewa inna a'tainaka al-kautsar al-kautsar din nan suna cewa ai shine tafkin manzo sallallahu alaihi ko a yanda yan shi'a suna cewa al-kautsaru anan shine fadima sun ce duk wani duk wani abuwa da haka din ana cewa hadisan hadisan haudu haudu yana ishara ne zuwa ga fadima fari ne kamar farin nono daɗi ne kamar zuma ko hunan sha ne kamar yawan adadin taurari sun ce duk alkhairan faɗi mana aka mishi ba na ba kaga duk da dai magana ta wadda ba ta sauraruwa ko ba haka ba ehin tunda hadisa suna magana harar alkiyama har suna magana a kowanne za zuwa shan tafkin mamu Allah sallallahu alaihi a kore su ko ba haka ba kuma abinka da ban mamaki wanga hadisi wanda aka magana haka suna ma kokarin su hujja da shi a wasu wurare na cewa ana kore sahabbai tunda sun yi hujja da shi a wani wurare inda annabi sallallahu alaihi wasallam aka kore su sai ya ci lawi zadanna ehin ummati an haule kama yadul ba'iru dhal yace za a kore wasu daga tafki na kamar yadda aka kore bataccen raƙumi fa aqulu ummati ummati sai in ce al'ummata al'ummata fa yuqalu innahum qad baddalu wa ghayyaru ba'daka fa aqulu fasuqa fasuqa ko suna hujja da wanga hadisi amma ba su ba sai da akwai mi ba akwai tafki ba sai kaga abun ya zan tunka da walwala ko ya zan tunka da walwala lokaci guda su soke wani abu kuma amma in suna sun su hujja da kai ko ko su yi jaya da kai su kawo ma hujja da shi kamar sawa ka hujjat hadisin can na irbadu ibn sariya a bangare guda amma kuma a cikin bangare sun ka soke shi wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa'azza wa mau'izatan baliga wajlat min hal qulub ko wa zarafat min hal uyunu qulna ka'annaha maw'izatu muwaddi'in fa awsina ya rasulullah sai ci gaba da ba da wasiya sai suka yarda da shi a wani bangare amma mi amma ci wanda ya alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa rashi shi ba su wanga ko ba haka ba sai suka kuma lalata shi a can karshe kaga duk irin haka ne ba ma ya aqiluha ila alimun amma mu'minai ko ku ahlus sunna nagari suna imani da abu ta hanyar tabbatuwa ce ga harshen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba su gabatar da zancen wani ko wane ne akan zancen manzon Allah ko zancen Allah kan ka'ida ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa saboda haka alhaudu tafki a ahlus sunna aqida ta ta tabbatar da shi dole mun yadda da shi wa anal mizana shi ko awon sikeli awon awon ayyuka mizan shi ma hakkun gaskiya ne wannan aya ayoyi da yawa sun nusantar da shi shi yasa hatta da shi anan ba su yi musu ne ba da irin mutazila ba su yi musu ne ba kawai waɗansu sun kai musu ne nau'in kadiriyawa su go sun yi musu ne saboda mi saboda sun kace babu bukatar awo ko bukatar awo abinda Allah komi shi yayi to mi zai aunawa ko ba haka ba wata in ka shiga wata aikin alkhairi shi yasa ka aikin shari shi yasa ka to ya auna a gane ni ko ba haka ba kaga wannan akan asasin aqidar su ko ba haka ba na cewa mi na cewa tafwid shikenan shi na cewa ijbar Allah ya ya kaisa suka ce baka da bambancewa kama wanda an kawa tukko bajan an san tukko bajan a kama ma hannu a daure ga waya sannan a kama kahu su ma a daure a lanko su a surka su cikin wuyan kai ko ba haka ba a ɗauke ka a kada gurbi a cikakka jiki ko yana yi wa da suka ce haka na Allah ya yi ka ya yi komi ya yi duniya ya yi lahira ya yi komi shi da ikon ka shi da numfashin ka shi da komi ka duniya ce kuma ka yi sabon Allah ko ba haka ba kuma ga shi ka sa ka yi in ya ga dama kuma shi ka hana ka yi in ya ga dama ko da suka ce abin da bai yi wana to in ko haka na to duk abin da kai babu sabo babu zunubi babu lada babu sabo in ko babu sabo babu lada babu zunubi to a auna aiki a gane mi a gane lada a gane zunubi ya unwani aiki ya san bata lokaci kan haka babu Ya kaga waɗannan sun kadatar da wannan kuma aƙidar su haka take duk da in ba su faɗa ma farko amma ita ce manuha aqida jabariya waɗanda yake wani rassa daga cikin jahamiya ibn qayyim na cewa su ne an mazajen jahamiya mazajen tana a yayin da ash'ariya ce su an matan jahamiya mhm ka san mace tsoro gare ta ko ba haka ba sai ce su ƴan ash'ariya tsoro gare su da duk an ka zo a yi takaddama sai su sai su boye kuma ba su hituwa da kaulin su karara duniya ta jiya sai dai su yi harshen damo ko su wani abu su lullube shi in kai da ima aqida sai ta baka wani result wanda yake mai hadari na gaba ya ce amma su jabariya su da yake mazaje na sai su bayan da akida su tun da wuri sai ka gano bata ce Allah ya tsare mu amma mizani ya tabbata a Qur'ani da hadisi waɗanda ba musu su wasirat siradi shi ma tabbatacce na haƙƙon gaskiya ne shi wannan ko da falasifa sun kareta shi su ko ɗan ibn sina ɗin ga da aka cewa shi ne ibn sina musulmi wanda ya kawo science kaza kaza kaza kaza ibn sina ya kahirta musulmi na ɗan farko yana sallah yana azumi na sauransu ko amma aƙidu ne ya faɗi aƙidun da kwakwaɗe su fita shi musulunci pit ya haita musulunci don da ya yi ya yi musun abinda za mu faɗi nan gaba a sarari ya yi musun tashin alkiyama ya yi musun asisabi sannan ya yi musun aljanu ya yi musun mala'iku sannan ya ce nubuwa annabtaka gwaji na kowa na iya gwada ta in ka gwada to daidai dabarun ka ci nasara in ka ci nasara to sai mutane su yi ittifakin kai annabi na a lokacin da kai failin sai su ce to annabin ƙarya ya ce ba wani abu na ba abban banci annabin ƙarya da annabin gaskiya gwaji da ɗaukan mataki annabi ya kowa iya ɗaukan mataki shi yasa ya wini shi ba daga Allah ba ibn sina faɗi haka farabi ya faɗi haka waɗanda waɗanda aka cewa manyan manyan da sun ka gani sayin da sauransu ko ba haka ba a cikin musulmi amma kafiyar na saboda sun yi ridda tare da cewa suna cewa suna sallah suna azumi ko ko suna danganta kansu ga musulmi ehin saboda haka sai mu kiyaye da waɗannan abubuwa ba ko bi mutum yake gwazan gwari ko ko yake gwarzo a wani bangare ba kuma wani bangare zan gwarzo ko sun ya zan gwarzo ibn sina ya zan gwarzo a wajen dibbi harka ki likitanci amma mi amma maganganun plato aflakon da aka ce da larabci da aristophanes na larabci gaba ɗaya sun ka shige cikin kai ne sai zan da su yake hujja to saboda hujja da kai da su sai zan sun ka bata mai aqida duk duka ne ko da yake an bincike bincike ne ya ci nasara game da su bincike bincike ne na hanyar abubuwa da sun ka danganci lahiyar jiki da abuwa sun ka danganci wasu abu ya ci nasara amma bangaren aqida sai ya bace kuma an ka samu dole sun ka bi hanya ce hatta da su in Muhammadu Abdu wanga dan Egypt Muhammadu Abdu wanda aka ce ya yi tafsiri shi ma sai ya samu wannan santsi ya karanci ta ya karanci littafin Ibn eh, Ibn wa ah, Ibn Sina ya samu wannan bacewa muhammad abduwanga da su da su shauki yan mutane egypt da sauransu sai suka yi ta karatu suka ba da fatoyi game da su da suka samu gargada ko ko bacewar basira ta wani bangaren sai suka yi musu mala'iku muhammad abdu ya musu mala'iku ko ba haka ba ya musu aljannu duk ya musu su saboda haka kaga a lokaci guda ai musu mala'iki to sai ka bashi hujjar da akwai mala'iki mai suna jibril da ya kawo ma annabi qur'ani duk shi bai koyar da mala'ikin ba kai kai da shi ko to kaga hanyar ta bata gaya ko a wanda ya je ya ruguje mala'iku to ina ganin bai yarda da cewa an aiko mala'ikin tunda ya dauke bai da shi to duka matsalolin haka yake shi sa Allah ji kai ya yace Usaimin na cewa karatu aqidar da muka yi irin muna batun firqu dala ta tsofaki su irin jahamiya khawaju qadariya da sauransu sai wannan ya ce muna ya ce haka a cikin lokacin na sharhin littafin annuniya ta ibin qaimul al-jawziya nuniya da muka sani sai ce zai yawa sai a kama cewa shi ka cewa haka yace sai a kama cewa waɗanda kaulun lukka da hakawa kaulun lukkan wasu kungiyoyi na da sun ka yayi sun ka gama sun ka wuce kawai kana burkuto muna abin da dama ya zan yayi gara a bashi yace a ba a bari ne saboda ni saboda kungiyoyin sunayen su sun ka shahi an kafa umman da su amma babu wata aƙida da kasan cikin aƙidun da aka faɗi waɗanda yanzu ba su da ita amma yanzu sai ta zo da wani samfari ta zo da wani samfarin kila science da wani suna cewa science da wani suna research an kai da wani suna kaza na ya gano wani professor ya gano kaza wani kaza da wani sabon suna barak lamma yana kyalkyali yana haske amma a yayin da tsohon kauli na wanda an ka riga an ka raddi game da shi sai a ce an gano ko ashe ba gano komi ba yace da yana da cikin amfanin karatun aƙidodin da sun ka gabata hayaka ba da misali yace kamar irin aqidodin su yanzu waɗanda muke tare da su yanzu yace yan kali ba duk aqid sai ci gaba da bani misali wanda zamu kai ga cikin insha Allah saboda haka as dai tabbas akwai shi duk da su falasifa filosofa sun karya shi to amma akwai shi duk da jabariya sun karya shi tabbas akwai shi wal ba'd tashin alqiyama ba'a ba'da al-maut bayan an mutu haqqun gaskiya na yan naita sun karetar da ba'th tashin alqiyama ko ba haka ba masu ganin cewa komi dai daga an samai daga nature suna ganin su waɗannan wai thinkers na kawai eh ganin su kai a babu ɓata lokaci kamar wannan ko ba haka ba to a tadda mutane a yi an ɓata lokaci an bata energy ko an ɓata mi suka ce abubuwa guda uku ala halin sai ya zance suka yi babu hikima shi yasa ibn qayyim ya maidan musu raddi ya ce a cikin littafinsa albada'i ya ce duk waɗanda suka kawo ƙauyen shi babu wata shi alƙiyama ta hankali sun ka kawo abu uku na suka dogara da su ko dai su ce ɓata lokaci na ko ba haka ba ai Allah ya wuce daga wannan to yayi mi illa ɓata lokaci sun mutu shikenan a mutu mutu tufa a tayya a kyale su kai ko ba haka ba ehe akwai azabar ta kai ka mace ta mace to ba an kare da kai ba saboda haka akwai mata sheka a wani abu aka bata lokaci na yace ɗaya ba wace haka nan yace wasu kuma ganin suka yi a'a babu ilimin tada wanda an karu duddugi eh ya lalace ƙasa ta canye yace wanga irin kwakwalwar yan jahiliya kenan eh ai za mitna wa kunna turaban eh sai wannan yace da su ko kuma mi ilimin Allah ko ko kuma su ce Allah bai yawa. bai da kari game da wannan ehen to duk waɗanda ce lallai guda uku na ko a ce babu hikimar ta da su ko a ce babu ilimin ta da su ko a ce babu ƙudurar ta da su sai eh, ibn qayyim jawziya sai ya ci gaba da bada raddi a magana mai tsawo game da haka to duk waɗanda suna kawo musun tashin alkiyama a yanzu ilmance uku dangana suka faɗi a ilmance fa sai da wanda bai da ilimi sai ya zan shi bai kusa inda an kasa gaba ba ko ba haka ba mhm. amma dai abin da ban shawa hatta da addinan da an ka burkuce kiristanci da yahudanci sun wancin yadda daga gaba hatta da kiristanci sun yadda za a mutu a tashi ko ba haka ba sun yadda da wannan duk da dai ba su da details ya an ka ce a ba da details sai a bace amma ba ta ɗungurungun guda kalima guda ana tashi ko shi ke yadda da haka nan sai dai tafasil bayanin yadda aka tashi da aƙida ta ƙorana shi abu sani ba ko amma sai yadda akwai lahira tun da sun yadda akwai mm, aljannar da jesus ya taho ya sacrificing din kai ne aka kashe shi don ya sa mutane yanci don su shiga wacin aljanna a cewar su ko ba haka ba to suna ganin cewa jesus ya shigo allah na ko dan allah na ya shigo cikin a halitta dan adam don ya sacrificing din kai ne don ya yanta mutane daga bala'in kakansu annabi adamu da ya ja musu ko ba haka ba ya mai da su a cikin aljannan nan da Allah ya koro annabi Adam wacce sun ka cewa ko ba haka ba tun da kasan haka suka ce ya koro shi go mm, haka sun ka ce eh tun da ma ga ga ga ga littattafan su haka suka faɗi bayani duk lokacin da ya ci itanya annabi Adam Allah kama ce Adam ashe ka ci itanya na da hana ka sai Adam ya laɓe ko Allah shigo cikin aljanna ta hiya sansani ta ka sansani sai annabi Adam ya ji sai sheka ya laɓe Allah na ce mai Adam ina kake adamu kana ina ka ci ita da na hana aka laɓe sai bai ga adamu ba ya ita bila da har gaji bai ganai ba ko ba haka ba haka mhm. ba su da hankali su ba ba kadarullah haka kadari kaga ashe dai to wannan lahin da annabi adamu ya yi allah koro shi ko ba haka ba to shi na isa ya taho ya ceto mutane daga wannan shi yasa su ce yesu mai ceto ko yesu mace mu wai ya taho sai a wannan dun ya goge wannan lahi da sauran dai abubuwan da dai kila kun shi sanin su wal basu ba'da al mauti haqqun saboda haka tashi ba a mutu tabbas akwai shi dole kai imani da shi kuma kai imani da shi daidai wa da yake a ahlus sunna eh daidai wa take a ahlus sunna bayanai za su komo cikin akida insha Allah sannan wa anna Allah azza wa jalla yuqifu al ibada Allah yana tsaye da bayi a matsaya wuri guda ya tara mutane wuri guda fil kifi a matsaya ka imani da wannan ana tsayin alkiyama kenan kowa za a tada shi kowa kuma kowa kowa mhm. da wannan ma'anar kowa za zo wannan wurin wayo hasibul mu'minina sai wa mu'minai hisabi nan mala ya zo da wata kalima wadda mahiya ba zuwa da ita amma kuma daidai take ba kore ta ba cewa wayu hasibul mu'minna misa ya ki wa wayu hasibuhu ya batta haka nan ko akwai wanda ba wa hisabi akwai wanda ba wa hisabi kowa sai an wa hisabi eh eh fala da kimu lahu yawmal qiyamati wazna yau ba ka hare ko sannan kuma ba wa wawa eh ehin masha Allah to sannan kuma amma cewa na su ba ma menena ba sai sai cewa hasibul mu'minina shi amma shi a ci a cewa hasibul cewa mu'minuna mu'minina shi amma magana wannan hadisin zai fassara mana shi hadisin Aisha radiyallahu anha da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man nuqisha udhiba duk wanda an kawa ne qash munaqasha lallai sai ya shiga wuta sai ta ce ya rasulullahi ya zaka ce wani man muqish udhiba gashi kuma Allah ya cewa zai wasu hisabi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira sai ce zalika aradun ya Aisha wannan irin waɗannan waɗanda fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ba shi ne kari da munakasha ba wannan araduna in Allah na son mu'minai kuma Allah ka samu ciki ciki yace su kuna ahlus sunna ko to shikenan babu lai ina fayil ɗin ku a gani a gani to shikenan a wuce ba wani bincike kamar ana sikirinin kaga wadan gidan ku ne ko ba haka ba <laughs> shi ka sikirin dan gidan ku yau wadatar da ka gane ka to kuma ya san dai komi na na dai ko ba haka ba sha ɗaya kai ka fayil ɗin ya dan buɗe haka fa sha sai ya ce shikenan wuce har dai musamman in ya san kana da labo ko <laughs> yasa in ya hayatto na aka gani to kila baka wucewa to sai ma al'arazu abin ga da ba mu cewa jaruhi ko sai dai a ce ruhin asiri to shine hisab amma yan ka bi dalla dalla hilla fatta gaba gaba harafi harafi kalima kalima to baka to su waɗannan suna annabi sallallahu alaihi ce waɗanda duk an kawo haka nan to ba su tsira amma su mu'minai to za a yi musu muhasaba hisab al'arab shikenan a kama jitta ayyuka ana wucewa ba waccan kasha mai tsauri ba Allah ka sa mu ciki saboda haka ashe kenan muna daifa guda hudu ta wannan wannan don mu kara fa'ida duk da malam ba shi bata haka nan ba ashe akwai wanda aka wa hisab mai suna al'arab a gitta kawai aikin ka a ce wuce wuce wuce ko mina na dai Allah ya san shi ko ba haka ba sannan akwai wanda aka wa ettinke sisi sai ya gani min aina ikita sabahu wa aina mi anfaqahu komi sai an tambayi ya rayuwa ta ƙurciya ta yaye ta ya ƙara rayuwa ta ilimi ne mai aikata ya yayi da shi dukiya ta ina ya same ta ya yi kashe ta haka haka akwai matsala akwai matsala kada Allah ya samu cikin wannan shi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nuqisha urdiba duk wanda an kai haka sai an kama shi da laifi kina ko wannan za a haka to su waɗannan ma abin da su za musu haka akwai garwaye fa to akwai arnan waɗanda masu rijista su arnana babu wata matsala su wuta sun kai babu bukata bata lokaci fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba a awo don babu abin awon bale a kwatanta duk gudana duk wutatta fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna akwai irin wadanga ko sannan kuma akwai su kuma do aljannata su wadancan yadkhuluna aljannata da ghairi hisabin su okashi tana ciki Allah is'alu Allah an yaj'alani minhu yace anta minhu ko ba haka ba to suna ciki na san dai kuma kun san dai kila Abubakar na ciki ko As-Siddiq kila su Umar na ciki su Uthman su Ali su al-ashratu mubashshara bil janna tunda annabi da kai ne faɗi cewa Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali haƙaƙa kare su kuma dukkan su ko ɗai bisa ko goma cikin ɗari har khulafa rashidu duka haɗe ba muna za mu kai kila ko goma cikin ɗari ba su kamo na Abubakar Umar Uthman Ali ba ko ba haka ba shi kasha da an kashe anta minhum mhm to kaga kenan akwai waɗanda su kuma lahiya lam kan haka sai mun samu uku mun samu hudu kenan kaheran da ba a ko awo wuta kawai waɗancan high class musulmin da ba a ko awo aljanna kawai sannan su ko musurmuka ko ba haka ba su ko nuƙisha sai ayi munakasha to su kuma dai Allahu alamu da za a yi sannan su kuma waɗanda za a kira su kuma ba su kai irin su abakar su umar su usman ba su kai su wuce ba amma dai akwai alharma ko ba haka ba akwai alharma sai dai ba da Najeriya ba ko ba haka ba akwai alharma su ko kawai kaga mun samu hudu kenan so suna malan kanuna na wa annal imana ga wata aqida imani qaulun wa amalun yazidu wa yanqus wannan gabat da alhamdulillah ba ai karance karance da yawa gare ta ba ba karancin bukhari da babin da ya a ciki ba da gabata wadda aka ce a tsokaci game da ita sosai to alhamdulillah a shari'ar da muke nan ƙasar ga bata ci karo da shi ba yasa sai ba mu samu wannan dogon matsala ba in ba santsin da wasu ka samu ba cikin ashariyar sun kai ƙoƙarin su yi ta'arifin imani su ce a tasdiqu bil qalbi kawai su bashi haka nan to amma alhamdulillah da yake an samu wata aqida kyakkyawa ingantatta su yan ash'ariya sun karance ta aqida ahli sunna ta duk da suna ash'ariyanci sun yarda da ita illa wasu yan gabbai sun ka kiyarda ita ce aqida wa Abu zaidun qairawani aqida mai risala aqida ta ahli sunna wal jamaa to tunda alhamdulillah ta yi gudunmuwa kware da gaske duk da sun kiyarda wasu gabbai daga ciki daga cikin istiwa illahi ba tunda ya ambata ka nan ba da wannan ba amma da an yi sa'a inda yace wa annal imana qawlun wa amalun yazidu bi ziyadati al a'mali wa yanqusu bi naqsiha to nan gabat alhamdulillah ba sai musanta ba an ta yi haka nan to shi yasa sai batta haka nan amma lalle wasu maganganun malamai na kasan nan suna da alaka kware-kware da irja'i irja'i shine a murji'a murji'a aqidan murji'a wanda ka cewa ni waɗanda ka cewa aikin ka bai amfanin ka ka bai cutar da kai matsawaka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah an samu matsala wasu masu iddiyayin tasawufanci sun samu duk da suna ash'ariyawa sanan duk da suna karatun aqida Abu Dhal Qayrawani amma ni amma sun samu dan wani wahami nan ko wata shubha akasarin masu tasawufanci ko ko dariku suna ganin cewa mujin kana da kiri to babu sabon da kai ma malahani ko in dai kana zikirin juma'a ko ba haka ba to duk wani sabo kai duk sabon Allah hatta da zina kwala mata ko ba ka sun kace ba zinan ma kwala mata kamata ya ma kai ta kamata ya kaɗan yin sabon Allah saboda ni saboda ka ta kai in ba anniya ba Allah bai da abin biya bai da abin biyanka ladakka to kaga in baka yi sabon Allah ba wannan kila ban sani ba ko kun san da haka nan in ba ka yi saɓon Allah ba to ka za ka wahal da Allah ya rasa abin biya amma in ka saba mai ka ga dai ka dan hutar da shi ko ba haka ba ka dan hutar da shi sai ya ce to sai ai ta zoje ko ba haka ba tun tunda ka dan yi ban da ladan biya to madadin lada tunda ka yi saɓon Allah to shi kenan sai ai lahiya lau kasan da haka suke duk da aƙidar da yake tana da ban dariya ta jahilci ta sun ba faɗi amma wawayensu na faɗi har yanzu wawayensu suna faɗi amma mallaman sun fara gano magana ga to tana sa ana ta hita ko ba haka ba kuma an fara an kukkulle kohoyi ka a ka hita ana nana kulle kofa ka ka a hita ka a hita to an ka cigaba da hita za a yi ko ba haka ba kuma an hita din eh ko in ce an kusa hita insha Allah to siyasa lallai suna da hakanan duk wanda ha ganin cewa sabon Allah bai tasiri muddin kana zikiri zikirin juma'a hailala salatul fati istighfari dari hailala dari in dai kana yin su to kana bin Allah bashi ko duk wanda ka wannan akida kaga ina ganin ai ma in bayan ne ba gane ma wannan da shi ko ba haka ba Eh Allah ya tsare mu abu na gaba wa nusallimu riwayati as-sahihata za mu miƙa wuya taslim kenan za mu miƙa wuya ga riwayoyi ingantattu fi zalika game da haka na cewa imani yana ƙaruwa saboda ƙaruwa ayyuka yana raguwa saboda sabo duk hadisan da suka nuna haka gaba ɗaya mun yadda ba mu tawile su wannan gabat wannan za mu yi don karatu don gaba in mun kawo wata magana musamman cikin littafin da za ta zutu cewa imani ƙaunin na ba amalin ba la ya zido wa layan ƙusu malamai da yawa sun jehi abu hanifa rahimahullahu ta'ala da wannan ƙaunin sun ce mina da wannan ƙaunin yana da ra'ayin cewa imani la ya zido wa layan ƙusu to duk da dai za mu warware matsalar can ciki inda shi abul hasan ash'ari zai ambaci abu hanifa da wasu kalimomi kan wannan kadiyar kuma za mu takaicin takaicewa za ta kawo ɗayan biyu in ma da ya hurta ta a farkon al'amari amma ya batta a ƙarshe saboda ni saboda kalamai ne da rubuce-rubuce ne da ɗalibai ne da sun ka tabbatar da aƙida ce mun gani in ma ya zan haka nan ko ko ya zan ma hasali ɗungurungun bai faɗi ta ba jan da mai an kai kamar da an ka jingina ma abdul qadir jilani wasu kalamai da sun ka hita imani sun ka hita hankali ko ba haka ba kuma mun san da su to wannan gabar tasa duk wanda zai soki abu hanifa cikin malama aqida ko cikin ahlus sunna tana aka suka abu hanifa yana da aqida irja suka cewa yana ɗaukar al'imani la yazidu wa la yanqus kila an fahimta amma dai lalle ba da ba kowa bai mutukanta ba faɗa ma kowa kuma insha Allah za mu yi tahalili kanta insha Allah in mun ka kai daidai inda shi Abul Hasan al-Ash'ari yaka kawo wannan magana yana raddi ga Abu Hanifa shi wannan mai littafin din ya raddi ga Abu Hanifa kuma za mu ji maganganun duniya da sun kawa shi Abul Hasan raddi a wurin raddin da ya aka Abu Hanifa sun so sun kai mai raddi na cewa ni na cewa ya jahilci kadiya a wurin jahilta ta ko dai bai bincika ba cewa danganta mai an kai don da cikin sun ka faɗi cewa danganta ma akwai wani akwai wani akwai wani akwai wani su sun yi abul hasan al-ash'ari sanin abu hanifa ko ba haka ba a lokacin da ko duk kai magana waɗanda sun ka sanin ka almajiran ka ƴan kwana tare a tashi tare suka ce baka da wani aƙida suka kore ta to kai da ƙarshe ba ku rayuwa tare ba an ɗari kutubi kakkaranta wannan an ka ce yana cewa wahi amintuwa a karɓa wanda ake tare shi ta wannan kenan abu na biyu sun kamar da abul hasan ashari na kai ne cewa kaddara ma ya faɗa to amma ai tattafai ne ko ko maganganu ne ko ko maganganun ɗalibai ne sun nuna ya ba wannan aƙida kan haka inda ana kama mutum da kai baka ahalus sunna yau wani shi abul hasani ko shi ne kanu yayi ba mutum zai hito ba da ba a tuba da ina an ka za kwana to ga gani ya abu hanifa ya faɗi wannan magana amma ya batta ka ba ba asa wannan mu kiyaye don a dan kiyaye wannan ɗan nukta shesa duk wanda bai da yaƙini abu hanifa ya batta ko ko bai tabbata cewa abu hanifa shi ya faɗe ta ba in zai in yana magana fiƙihu. al al ahkamu shar'iyya al amaliyya sallah azumi zakka ya aka wajibi mustahabbi in zai jiro malaman fuqaha'u irin su auza'i irin su sauri irin su malik irin suwa to dole sai su abu hanifa a ɓangaren fikihu amma in zai magana kan aqida in bai da tabbacin wannan gabar sai ya sa su duka ya gama yake ambaton abu hanifa don aqida ahli sunna matsala gare ta in guda kai santsi sai a ki baka tiket gaba daya ko ba haka ba kamar jami'a ta ka kara makaranta amma kana da kayo ba ko kana da spill over aka baka ba an certificate ko ba haka ba sai ka sake registration wata shekara ka ci kus din ko ina ne akila haka yake kun yi ni sani ko ba haka ba sai ka ci wannan kusin aka ce a baka takarda ko to haka ahli sunna suke aqidun ga da an ka jiro in sun kai dubu sai ya zan baka da santsi ga kowace sannan ka zan confirm imamul hujjatun cikin ahli sunna in ba haka ba sai mu ce ma to kana da dan wasifa wani lokaci sannan kana da wani gibi wani lokaci to haka sun kawo abu hanifa daga cikin su abul hasan asad ya ce ce shi cikin jere ahlus sunna waɗanda ya ambato su maliki duk ambato ya tsallake su daga ciki akwai abubakar ibnu abi dawuda mai ha'iya ina jin kun tuna da ita da ya jero duka magabata ya jero al'ashara mubashara bil janna sannan ya ambaci tabi'ina ya ambaci tabi'u tabi'ina yayi musu addu'a kuma yace daga cikin qaida ahlus sunna ka yadda da su ka imani da su kai musu addu'a sannan ya ce kuma sannan da a'imma din mazahibu sai ambaci malik ya ambaci shafi ya ambaci Ahmadu bin hanbal ya gaba kowa ya ambata abu hanifa karshe ce to waɗanda su ne bayan allah sai ka ci to na abu hanifa ko ba haka ba kuma dole a fashi yana da aƙida cewa aƙida Abu Hanifa ya ce al'imanu la ya yazidu wa la yanqusu ita dai hagare kauli dai fa. wanda yake ma kufanci ma ga la yazidu wa la kusu. aqid ba ɗaita ba gaba don mu fahimci fahimtar matsalar ba wadda aikin ta ka bayyana ba ce yadda ɗaita. Ah, to yanzu in yanzu misali kaddara ka ce al-imanu yazidu wa yanqusu ka ɗauki wani aqidar shi ko wanga ce al-imanu la yazidu wa la yanqusu shi wanda ce la yazidu wa yanqusu bai sallah bai azumi bai zakka bai haji yana yi sannan sabon Allah irin su zina da shan giya da sauransu yana yi bai yi ko to kai da kai da shi da kai yadda al-imanu yazidu bi zati al'amali salihati wa yanqusu bi naqsiha a wajen aiki na bambancin ku kina kun fahimta kawai dai abinda a bambancin ku yan mai da kai ahlus sunna a wannan gurbin a wannan gabat shi ku yan mai da shi dan bid'a a wannan gabat yadda dai tun ku diba qadiyar ahlus yadda dai ina fata a fahimci wannan qadiyar don kada wani ya ce shi na suka ce tun Allah ana ce mana jayayya da gingimu Allah na sama Allah na da hannu Allah na da kaza shin to Allah ko ni a fa'ida yin abin shi bai ga fa'ida ce ba akwai babban malami har tafsiri ya kai ga Ramadana lafiya ni yana cewa shi wa garin gingimu da aka jajjawa musu garin ga garin ga ana jawo musu mu. Allah yana sama Allah da shi bai ga umani ne ba duk wannan garin ce babu sallah ciki babu azumi babu hajji ba akwai mutum a wallahi ba shi ya hujja ce babu koyon na ciki babu koyon sallah ciki babu koyi amma an sha ma mutane kai da cewa Allah sama yake shi bai ga umani ne ba ina jin kage wannan bai da aqida ko kuma bai san kasuwar da aka ci ba ya bace kasuwa bai san da bai san da an kanufa ba hmm, shi yasa dole ahlus sunna sai kafanci ahlus sunna shi yasa akwai ka'ida in ba kana ahlus sunnan ba baka magana a madari ko da yawon ahlus sunnan babu babu wani dan bid'a wanda zai ci ma ahlus sunna albasa kuma ya daidai sai a ga ya bacci Allah ya samu gane to mu rike gabat mu samu wannan lekage na in ka ji ana suka Abu Hanifa game da ahlus sunna wannan gaba daita babu magana istiwa'i ba magana sifatullahi ba magana yadu ba magana wajahu bai in kai ko ina ba cikin sifatullahi ta'ala al-fi'liya wa dhatiya babu inda yayi kawai cewa yayi al-imanu la yanqusu wa la yazidu haka ɗaya ce amma jida a duni ahlu sunna tabbita ta yi shi ta yi mai kicking out ko ta da shi cikin da'ir a ahlu suna. in bancin da an ka samu ƴan agaji sun ka agaza ko ba haka ba sun ka hidda gaskiya Allah ya kiyashe mu wa nusallimu riwayati sahihata fi dhalika an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allati rawaha as-siqatu don za mu sallama ma riwayoyi ingantattu waɗansu sun ka zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam fi zalika game da wannan qadiyar wacce waɗanne hadisai waɗanne riwayoyi allati rawaha thiqatu waɗanda amintattu sun ka rawaito adalin an adalin hatta tantahi riwayatu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ƙara fassara na ko thiqatu adalin an adalin ai mhm duk da dai thiqa ya kunshi sifa biyu ba adala ɗaya ba sifa juta kama a ce ma sai katun sai kana da dabtu tamamu dabti sannan kana da adala hada su biyu sai a ce ma fika ko ba haka ba to duk abin da sika sun karbato game da haka da mun yadda wani dinu kuma ya Allah tun da yanzu mun karanci gabat to da duk hadisi ya bijiro muna da duk cikin kasutukan da muka insha Allah wanda ka nuna al yazidu bi ziyatil amali kuma yawayan kusubi na kasal amali ko to za mu ishara da su dun mu san hadisan suna nan a littattafai ko ina a karatu ko ina insha Allah ta'ala wani din da wata gaba kuma za mu yi imani addinin mu mu ahalu sunna na muna imani bi hubbis salafi dole kaso salaf dole shi bai salafa wa shi shi wannan in akwai abin da ya zama dole to shi bai su dun bi addinin na gaba dai ko ba haka ba ai shi salafanci kamar yadda Allah ji kan albani yace haka yake kalma guta da kamar a ce musulunci wada babu mata mazauda a yi ma dan dahiri ka dan hita ka shakato kai ta musulunci ana ma dahiri ka shita ka dan hita ka ce yau kan baka musulmi bare ka dan je yawon shakatawa wasu addini ana yi ma wannan yace haka ba a yi ma dahiri ka hita salafu da ka hita ka hita musuluncin duk musuluncin shi as salafun salafun shi musuluncin Ya ce duk wani wanda ya ce ma shi musulmi na amma ba salafi ba to ba musulmi na bai gane ba ba musulmi na ba kawai bai gane ba duk musuluncin da kaka ta kama da shi Ya ce a hadisin firkatun nadiya na cewa al'umma sun kasu kashi saba'in da kaza kaza saba'in da yahudu da ɗaya musulmi nasara da biyu musulmi da uku ko ya ce dukansu mi dukansu yan wuta na sai guda gudat ba ta musuluncin ba sai kuma sai ya yi rifarin ɗinta ga abin da aka ita ya ce wadda a bisa ga abin da nake ni da sabbai na kai ita ta an salaf su ne annabi sallallahu da shi annabi kai to yanzu in kana wani abu wanda ba annabi bai yi musulmi a sahabbai ba su yi ba to me aka ce mai shi kuma musuluncin shi yasa ya ce babu mazauɗa babu ɗage kafa ga duk wanda ya bar salafiya salafiya ba wani abu ce ba illa ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina fahimci wannan sosai yawa wani ya kawo ma albani tambaya yace ah, shi wani yasa kuka danganta kanku da salafiya kai ni ba salafi nake ba babu ruwan da salafiya babu ruwan da kaza ni musulmi nake ku ce haka ku huta sai ce eh da a ce musulmi sun fahimce ni aka da musuluncin da ana iya cewa haka sai a huta ko ba haka ba da sun fahimci musulunci ma'ana ta bin Allah da bin sahabbai da sun fahimci haka sai da an ce haka shi kenan. to a lokacin da wani ma sahabban yake buga mu ashar ko bai ce musulmi na ko ba haka ba annabi ka magana ce ta ko musulmi na ko ba haka ba annabi ka cewa ina eh, sai ce shi da yake annabi ka magana ya ɗauki jan biro yana gyara ya ba da maki karshe ya ce zero over zero. ko kuwa zero over ɗari ko ɗari ba na ah, to wanda ya ci gyara annabi ai ya ɗauki biro ya yi maki ko ba haka ba ya ce to a lokaci guda sai ya ce makai ne musulmi to in ya ce makai ne musulmi kai kuma ka ce kanka musulmi ka tsaya nan kuna da bambanci ba ku da bambanci sai ce to tilastawa ta dole ta sai mun mayyaze ko musulmin ba irin musuluncin wancan ba ba irin na wancan ba ba irin na mai zagin annabi ba ba irin mai zagin sahabbai ba ba irin wanda bai da Allah da manzo ba ba irin wa a'a irin musuluncin da annabi ya kai irin musuluncin da sahabbai suka yi irin musuluncin da yarda da Allah da manzo shi na muka yi to shi a buƙatuwar mu ƙara mu yi addishin kan islamu mu yi addishin da salafu kila an fahimci wannan saboda haka salaf kakka azar salaf wata ƙungiya ta ba ƙungiya ta ba abinda mutane ba su gano ba ya ka ce faraku sai su azar salafu ita ba ƙungiya ta ko ba haka ba nan hatta da wasu waɗanda kan ce maka su ahalus sunna in ana jerin ƙungiyoyin Najeriya ko ba haka ba saboda dazanci da hauka sai su ce izala Jos izala Kaduna yan ɗariƙa ƙadiriya tijaniya salafiya ba su suka ciya ba dun ɗaya dun ɗaya dazanci ya da salafiya ƙungiya ta eh bai san waɗancan su afiraku ba su afiraku ko ba haka ba duk da dai ma izala ba firka ta bace ita gurufta kila an fahimta ta wa'azi a fahimci wannan kadiyar dama daga cikin ka'idodinta ko da cikin abin gana ayari na nawa mu wa mu mutashi tashi mai wa'azi ko amma da ka'ida cewa duk wanda zai wa'azi cikin tahiyyar mu ya zan ahlus sunna haka yanzu la takkahuwa duk abin da ya kawo daga baya na hawa da son mutane sun ka kawo ra'ayinsu amma ka'ida ba kungiya ta ba izala ba firka irin wancan firqud dala ka ce mi ka ce jahamiya ƙadiriya in jahamiya ƙadariya murji'a ashariya ba ita ba ce sannan ba ɗarika ta ba ka ce ƙadiriya tijjaniya na kashabandiya kaza kaza shazaliya rifa'iya ko ba haka ba ba ita ba ce sannan ba mazhaba ta ba ka ce malikiya shafi'iya hanafiya ko ba haka ba ba gane ba hmm, waɗanda wasu na ahalus sunna da sun ka ga cewa wa'azi aka sun ayi to bari mu dan hada wa mu wa mu da mai jan baki da mai fassarawa ko ba haka ba da mai dan taimakawa ko da ana jehejehe ko ba haka ba a aga za a yada addini gaba wannan shine amma da sharadin kamun ka shigo da'irar alal kitabi was sunna shi ya ka'ida to ga ana sa cikin yan kungiya ba kungiya ta ba a wannan mafhum sai dai mu da ba mu fahimci abin ba sai muka yakuce abubuwan wani lokaci sai zan muka yassa sharaɗin alal kitabi wasu sunna sai muka yadda shi sai muka bi wani abu daban Allah ya tsari so ƙasa ga haka muke yana jira yan kungiya sai a sa hadda wani hadda ce yake ahlus sunna haka ga jiruwa eh akwai yan dakika akwai yan kadiriya akwai yan tijaniya akwai ahlus sunna ce kuma akwai sun kace makan su wai salafiya, wai wasu sun kace makan su salafiya. ya ana magana ana lalabe kuma yan siyasa da yake sun mai da mutane mahaukata sai sun kaji su haka in wani gwamna zai aza shari'a sai ce to sai yake samu ko ina ya samu magoya baya sai a ce to a jawa ne kun san dan salafiya na a jawa dan izala jusna a jawa dan izalar kaduna na to kuwa ne ka san yan dariƙa suna da mutane su ma a tahir da su ko sai a dungule wuri guda kuma ya ce a ci nasara kai ka san bai yiwa baiwa ina shi ba shi Allah na da an kai ta yi Allah samu gani wani dinu wani dinu bi hubbi salaf muna son salaf kaga wannan ciyon can dan karamin arni mai guduma ko yawwa kun san ya wani kasir wai shi wai wai lalabo yake duk inda kalimar salafa take ba haka ba wai salafu duk inda ta hito cikin qur'ani kahiraina <laughs> kaza kaza kaza kaza hurrimat alaikum ya ja ya ja ya ja can karshe wa umma ummahatu kaza kaza yace illa ma kar salafa ji salafa na masu auren uwayensu ko masu auren ƴaƴansu kaza kaza kaza illa wa salafa salafu masu auren ƴaƴansu masu auren ɗiyansu salafu kuma waye ce saboda ɗaya na tsabagen kahiri ya ce ya rantse da Allah wallahi tallahi dan salafu su sun halatta ana auren uwa ya rance da Allah dan salafu kazata ya rance da Allah duk salafu cikin Qur'ani babu alheri duk salafu cikin Qur'ani ya wa shi wanga ga ba ko jahili in ka ce mai jahili ka ka taimaka mai wala ka ka ba shi uzuri ka ba shi uzuri dun duk kalamai ne riddata duk kalamai ne da dole riddata dun bai san wa asalafu din ba to akwai wanda yana zagin annabi da sahabban annabi waɗanga da fa bi waɗanga da aka ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi su aka sun ai koyi da su ko ba haka ba waɗanga da annabi ka cewa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin waɗanga suna yake ce ma'arana suna yake ce ma masu auren uwan uwayensu masu auren ɗiyansu masu cere ba wai illa maka salafa wai salafa ka ina jin ba ku san ba ku ji kasa din ba wai dun dai kuma an rena wayan mutane irin sakkwato aka cewa wai irin wanga wa'azi a gayyace to sakkwato ko ba haka ba sannan han mu ce sakkwato sunna kai? ko ba haka ba dun sakkwato duk da wani sun yi ittifaki sunna ta ko da ta jamu da ta mai kyau ko ba haka ba eh yanzu da duk gaba ɗaya akwai wanda ka cewa shi sunna ya kai ƙoƙarin faɗa ne duka da shi ko ba haka ba sunna ya kai to kuma duk ina sunnancin a zagi manzon Allah a zagi sahabban manzon Allah a zagi khulafa'ur rashiduna a zagi al-ashra bashara bil janna a ɗauki suna sunan da duk ya tara su gaba ɗaya a ɗauka a kaɗa cikin wuta a ce duk 'yan wuta na kuma a faɗi haka sai ka ji saboda gauga sai a yi kabbara duk an ji daɗi ga wani mai sabon ilimi ya taho wai sakkwato ga Allah ya tsare mu ni ban taba jin hauka irin tashi ba ko yan bid'ar da sun kai sun kai kamari cikin bid'a ba su zagin salaf ko ba haka ba ko waɗanda suka yi rashin fahimtar salafu lokacin harko harko don hatta da cikin waɗanda ka ce maka su ahlus sunna sun kasa fahimtar salafu lokacin da su jafar Allah ya ji kaine da sauransu ire-iren su su malam daura ka wa'azi kaza kaza kaza wani ahlus sunna na tun dan izala na har da littahi yayi raddi kan su jafa wai salafiya wacce ce na zo da gogo sa salafiya wacce ce yana son ya ce musu wagga salafiya ta turawa ta wagga tabja ta jabuta ba irin ta kureta suka yi ba ko ba haka ba to ko shi kaga yayi zuturu zuturu bai suka salafiya don kai su kisa habbai illa kokarin da yayi ya hanware su ya hwanware su daga sahabbai ya ce su salafiyar su ta yan bid'a ta salafisa kaza kaza na ko Allah samu gane to ga ko shi dai bai soke salafiyar ba ni ban taba jin wanda ya soke salafu ba gaba gaki harfan bi harfin kiri kiri kamar kahiri mai guduma ban taba ji ba ban taba ji ba Allah ya tsare mu وندين بحب السلف الذين اختارهم الله عز وجل وان الله مدوكين سركي يزابه su kaji ba alladhina ikhtarahumullahu azza wa jal wanda Allah madaukin sarki ya zabe su li suhbati nabihi don su zauna da annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nusni alaihim kuma muna yabo akan su su sabban annabi bima asna Allah bima asna Allah bihi alaihim da abin da ya yabo Allah ya yabo kansu ba mu wucewa babu wanda muka wuce mu matsayi ne ko annabi mu wuce matsayi ne ba tunda shi ya hana mu la ta tsaruni kama adalatin nasara isa ibn maryama to daidai irin yabon da Allah ya musu a ayoyi daban-daban a cikin suratul fatih Allah ya yabe a cikin tauba Allah ya yabe a Muhammad Allah ya yabe ga ayoyi da nan Muhammadur Rasulullahi والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا har zuwa كرشن aya da hautan cikin tauba wa sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum yace mi radiyallahu anhu wa radu an ka gani ba babu yabon da za ka yi musu wanda ya wuce wannan babu yabo duk abin za ka ce mutum ka ce Allah ya yarda shi ya yarda da Allah kuma dan aljanna na to me za ka ce mai in dai bata lokaci ko ba haka ba to kuma saboda duhun kai yanzu su kuma wanda ka ɗaukar cewa suna bin ɗarika tasawuf sai zan cikin rashin sa'a sai an sun ka samu wasu waɗanda ƙasa ƙasa sun ka fita sukan sahabban ko ba haka ba Allah kiyashe mu wani tawallahum za mu so su a jama'in kaji ba a jama'ina ka gane ba kaka soki wasu ka riƙe wasu ka gashe ba a shi'a sannan kuma ba a nasu ba kai mai zagin sahabbai mai zagin sauran sahabbai kana goyon ba ali batacce kake sannan wanda kajin yana goyon wa sahabbai yana suka ali na abi shi ma batacce na ko ba haka ba sannan wanda yace duk gaba ɗaya shi bai biyar su shi ma bace wa yake biya wani shehi yake biya mista haka biya te saboda karama wace irin karama ya zo masallacin jima'a, har jima'a ya buri. ita aka karama ba ya karama ba kenan Ibn arabi shi shi babbar karama ce ya yaji lalle an ka taso an ka ce a kyale shi akwai abin da wali ya gani ya ga wani abu wali na ko ba haka ba to irin wanga aka ɗauka ayyuka kan waɗancan da Allah ya wanke kaga akwai hauka cikin al'amarin Allah ya kiyashe mu wa natawallahum ajma'in ina jin lokaci ko mu tsaya insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu afwan akwai wata sanarwa dole da ka ta shiga ba sai ta shiga cikin dauka ba game da karatu